Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Haralle da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba goma ga watan Nuwamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Wani rahoto ya bayyanar da irin cin zarafin mata da aka yi a Habasha. Ɗan jaridar nan ba Amurke na fuskantar ƙarin wasu tuhume-tuhume a Mayammar. Haka zalika za a ji cewar Malala Yusufais ta zama amarya. To madalla kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotu a birnin Abuja ta sake ɗage sauraron shari'ar madugun 'yan kungiyar IPOP da Kanu zuwa watan Janairun shekarar 2022. sakamakon yadda tawagar lauyoyinsu suka fice daga kotun bisa dalilin kin barin wasunsu su shiga kotun. To ko mai masana harkokin shari'a ke cewa game da batan. Kowace ƙasa tana da tsarin dokokinta. Gana wasu idan aka zo ana shari'a ko kuka zo kuka fice wannan ra'ayinsu ne. To abin da ya kamata a yi ita kotun nan wurin shine sai ta saurari hurumin waɗanda suke su sun zauna ba su fita ba. Me bukatunsu kotu sai ta ansa bukatunsu. Barista mai nasarar kogo kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji tattaunawar da wakilin muryar Amurka ya yi da barista Zanna Mustapha ɗaya daga cikin mutane goma da gidan talabijin ɗin CNN na ƙasa da ƙasa ya zaɓa a matsayin waɗanda suka taka rawar gani a fannin ayyukan jan ƙai. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Wasu mata daga wani gari a yankin Amhara na kasar Habasha sun zargi mayakan Tigray da yi musu fyaɗe da ƙarfin bindiga da kuma ƙwace musu dukiyoyi. Wani sabon rahoto da Amnesty International ta fitar ya ba da cikakken bayani game da mummunan hare-hare da ake zargi an kai a Nefas Mowat, da ke arewacin yankin Amhara ta Habasha a tsakiyar watan Agusta. Ta hanyar tattaunawa da mata goma sha shida, ƙungiyar kar haƙƙi da ke da shalkwata a Birtaniya ta yi bayani kan yadda aka yi fyaɗe na mutane da yawa. fashi da cin zarafin jiki da kuma na baki. Rahoton kuma ya ce mayakan kungiyar 'yan tawayen Tigray ko kuma 'yan ta'adda na TPLF sun kwashe kayan jama'a tare da lalata cibiyoyin kiwon lafiya a garin. Wasu daga cikin waɗanda suka tsira da rayukansu da suka yi magana da ƙungiyar masu ka kare haƙƙin bil'adama sun ba da bayanin yadda aka yi amfani da batanci na kabilanci, da kuma mummunan hare-hare a wasu lokuta mata sun ce an ci zarafinsu kuma an yi musu fyaɗe a gaban 'ya'yansu. amnesty ta yi kira ga kwamandojin ƙungiyar ta tplf da su binciki laifukan da ake zarginsu, da kuma kawar da duk masu aikata laifin daga rundunarsu. su Shaidun da muka ji daga bakin waɗanda suka tsira sun bayyana muna ayyukan da mayakan na TPLF ke yi wanda suka kai ga laifukan yaƙi da kuma yiwuwar cin zarafin bil'adama, in ji Agnet Kalmad, Sakatare General na Amnesty International, sun saɓawa bil'adama da kuma ɗiyaucin ɗan adam. sai dai kuma shugabannin kungiyar ta tplf sun yi watsi da rahoton mai magana da yawunta getchwar reda ya wallafa a shafin sa na twitter jiya talata kafin a fitar da rahoton yana mai cewa an yi shi ne da nufin nuna rashin son kai ta hanyar raba laifi tsakanin ɓangarorin biyu wani ɗan jarida amurka da yanzu haka yake tsare a ƙasar myanmar bisa tuhume-tuhume daban-daban yanzu haka yana fuskantar wasu sabbin tuhume-tuhume guda biyu na ta'addanci da kuma na tada zaune tsaye a yau talata a wata kotun yangan a cewar lauyansa. Dani Fenster babban editan mujallar labarai ta yanar gizo ta Frontier Myanmar yana tsare tun a ranar 24 ga watan Mayu. lokacin da aka kama shi a filin jirgin sama na Yongan kafin ya hau jirgi zuwa ƙasar Amurka. Da farko an tuhume shi da tunzura jama'a bisa zargin yaɗa labaran ƙarya ko kuma masu tada hankali. An tuhumi Fransta da laifin karya dokar ƙungiyar haram na zamanin mulkin mallaka saboda zargin tuntubar 'yan adawa da gwamnatin mulkin soji ke ganin ba su dace ba da kuma keta dokokin shige da fice ƙungiyoyin fafutuka sun ce an yi amfani da dokar ƙungiyoyi da ba bisa ka'ida ba wajen kame masu fafutukar siyasa ba bisa ka'ida ba a shekara ta alif ɗari tara da casa'in, kuma a halin yanzu gwamnatin mulkin soji ce ke aiwatar da ita. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Malala Yousafzai wadda ta lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel da 'yan Taliban na Pakistan suka harba saboda fafutukar neman ilimin 'ya'ya mata ta yi aure a jiya talata a wani karamin biki da aka yi a birnin Birmingham na tsakiyar birnin Ingila kamar yadda ta sanar a shafinta na sada zumunta. madalla. Kafin ku ji ƙarashin labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, babbar kotun tarayya da ke birnin Abuja ta sake ɗage sauraron shari'ar shugaban haramtacciyar ƙungiyar IPOP mai fafutukar kafa ƙasar Biafra Nnamdi Kanu zuwa ranar 19 ga watan Janairu na shekarar 2022 sakamakon yadda tawagar lauyoyinsa suka fice daga kotu bisa dalilin ƙin barin wasunsu shiga cikin kotun da jami'an tsaro suka yi. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton. Kanu wanda aka shigar da shi cikin kotu da misalin karfe goma saura wasu 'yan mintuna na safiyar yau jam kaɗan bayan ayyana fara zaman sauraron kararsa ya yi alawa wadai da abin da jami'an tsaro suka yi na rashin barin wasu lauyoyinsa musamman Bruce Fain wanda ya zo Najeriya daga ƙasar Amurka don shaida yadda za a gudanar da shari'arsa. A wani bangare kuwa ƙungiyar Wan Najeriya da ke rajin ganin ƙasar ta ci gaba da zama tsintsiya ɗaya madaurinki ɗaya ƙarƙashin jagorancin Muhammad Sale ta gudanar da tattaki zuwa zuwa dandalin Unity. Makasudin tattakinmu zuwa nan Unity Fountain yau magana ne guda wanda duka kowa ɗan ƙasa ya sani maganan Namdi Kanu da ipod da suke nan wasu tsirarun mutane sun zo suna fitowa suna raina wa gwamnatin ƙasa hankali suna cewa wai ba wani abu ba ma a sake shi suna yi wa gwamnatin ƙasa barazana to mu kuma mun zo mun tsaya a nan sai mun tabbatar da da cewa an masa hukuncin da ya dace a kan shi mu ma ba mu yadda ba ƙasan mu ba zu ba ne kuma duk wani wanda yake zuwa kotun nan yau yake cewa wai ya zo bin shi kabi ya zo ya raka shi ya zo ya tabbatar da cewa an sake shi ko suna roƙon a sake shi su ma a kama su saboda suna da hannu abin da bature yake kira accomplice. A bisa matakin kotu na ɗage sauraron shari'ar Kanu da kuma ficewar tawagar lauyoyinsa daga kotu barista mai nasara kogo ya ce kowace ƙasa tana da tsarin dokokinta magana fice wasu idan aka zo ana shari'a ko kuka zo kuka fice wannan ra'ayinsu ne to abin da ya kamata a yi ita kotu nan wurin shine sai ta saurari Ko domin waɗanda suke su sun zauna ba su fita ba meye bukatunsu kotu sai ta ansa bukatunsu bayan nan shi tsarin shari'a mu sashi na 230 har zuwa na 304 da sashi na 19 sakin sashi na 1 zuwa na biyar na tsarin mulkin Najeriya an fayyace gaba ɗaya duk wannan takaddama da ake yi akan wannan ta yadda ake bayanin duka haka da tsare-tsaren harkokin shari'a mu yake tafiya a Najeriya saboda haka kotu ta yi daidai kuma wannan rana da ta daga dama ce ko hurumi ne aka ba su na karshe na su zo su iya kare zarge-zarge da ake da shi a kan shi wannan da ake zargi da ta'addanci da sauran manyan-manyan muyagun laifuka wanda ya tafka a Najeriya sai mu jira ranar mu ga abin da zai faru magana kuma cewa shi wancan ya zo ne dan ya shaida shari'a kowa na iya zuwa gaban kotu kotu ya zauna ya yi kallo saboda haka in zai iya bin ka'idojin kotu ba wani laifi bane ba amma dai kila akwai dalilai masu kwari da ya shafi tsaro kotu tana da ita dalilanta waɗanda in ta aka da su tana da hurumi da za ta iya hana wani. Gwamnatin Najeriya da na tuhumar Nnamdi Kanu da wasu laifuffuka ciki har da cin amanar ƙasa da yin amfani da gidan rediyon Biafra wajen harzuka magoya bayansa su ɗauki makami kamar yadda ministan shari'a ya bayyana a baya. Lima Abdulra'ub, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Jami'an fadar White House suna ran gadin duniyar rajin samar da ci gaba kuma sun leka sassan duniya da dama don gano ayyuka kusan hamsin da suka mayar da hankali kan batutuwa kamar yanayi kiwon lafiya fasahar zamani da daidaiton jinsi. Dalif Sine mataimaki mai baiwa shugaban kasar Amurka shawara harkokin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa ya kammala rangadi a yammacin Afirka kwanan nan inda ya ziyarci Ghana da Senegal a wani bangare na shirin shugaban Amurka Joe Biden na Build Back Better World wanda aka fi sani da B3W. Biden ya kaddamar da shirin ne a lokacin taron G7 na watan Yuli da nufin samar da haɗin gwiwar samar da ababen more rayuwa masu inganci da gaskiya don taimakawa ayyukan samar da kuɗaɗe a ƙasashe masu tasowa. Wannan shi ne zaman sauraron B3W na farko a Afirka wanda ke bayyana ƙudurin shugaba Biden na karfafa alakar mu a yankin da kuma takaita gibi da duniya ke fuskanta a fannin zahiri da fasahar zamani da kuma inganta kwazon al'umma wanda annobar covid-19 ta takaita a cewar mai magana da yawun kwamitin tsaro na kasar emily horn a cikin wata sanarwa a wannan makon shugaban faransa emmanuel macron na shirin karɓar bakoncin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris domin tattaunawa a yau Laraba a fadar ta LC tare da zimmar tattauna wasu batutuwa da suka hada da sauyin yanayi, tattalin arziki, kiwon lafiyar duniya da kuma batun samar da kayayyaki. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya shaida wa manema labarai a jiya talata cewar taron na kasashe biyu na da mahimmanci domin alakar amurka da faransa ta shafi duniya baki daya kuma faransa da sauran kawayenta na turai A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A satin da ya gabata ne gidan talabijin ɗin CNN na ƙasa da ƙasa ya zaɓi mutane goma a matsayin waɗanda suka yi fice a fannin tafiyar da jama'a da ayyukan jinƙai kamar yadda ya saba a kowace shekara. Barista Zannan Mustapha wanda ke da wata makarantar marayu a jihar Borno yana daga cikin mutane goma da aka zaba. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu ya yi hira da shi a cikin wannan rahoton. barisa zanna mustapha ya kwasa kusan shekara ashirin yana gudanar da wannan makaranta da daukar nauyin karatun marayu da kuma gidan talabijin na kasa da kasa da zaɓo shi a cikin mutane goma da ke da irin wannan hidima yayin da gidan talabijin na cnn ne ta ce za ta ba kowane kuɗi dalan amurka dubu ɗari inda na so mu tambayin sa ko shi aka yi mashi wannan zaɓe sai ya amsa da cewa to wannan dai ya fito ne kamar satin da ya gabata to kuma za mu je new york ranar bakwai ga wannan na disamba eh. to kuma bayan haka za a ba da wannan na a cikin mutane goma nan an cewa mutane su fito su zaɓi a cikin mutane goma nan mutum daya in kuma ya yi fice a wannan ciki in aka samu za a ba shi dalar amerika dubu ɗari don haka sai na doki 'yata ɗaya da kuma mareniya ɗaya na hada kuma su suka ce nan nan suka ya asatin suka ce za su tafi da shi ranka kadai kamar akwai wanda suka nuna murna game da wannan eh, zaben kada gai to na daya wanne fa nake ganin ya fara nunawa shine gwamnan mu na borno ya fito kawai ana faɗin wannan dinnan ko awa ɗaya bai ba ya fito ya rubuta wannan shi ne ma ya sanya mutane a duniya suka fara yin wannan da bacin kaɗan sai na gafa ma president obasanjo ya fito ya yi bidiyo ya tura ma cewa ya congratulating dina to kuma na uku american embassy na kuma tambayi ɗaya daga cikin malamin da ke aikin koyarwa a wannan makaranta ko ya yake ji da irin wannan zabe da aka zaɓo ba lissazan na mustapha a cikin mutane goma ke a sunana obed hananiya na koyarwa a Future Progress Islamic Foundation. Shekaran ka nawa kana kora nan? Yanzu shekara hudu kenan. Shekara hudu kana kora? kamar kyauta ne ko kuma ana biyan ko Eh to ana biyan eh ana biyan dan salari dai a kowane karshen wata. Just a dan motivating na staff din su samu karfi dan ba da wani abu da dan kudin mota. Ya ɗabi'in yaran yake kan cewa ka yi shekara hudu kana koyar da su eh to gaskiya da lokacin da na fara zuwa yanzu gaskiya akwai lot of um, improvement yaran gaskiya sun samu karuwa inda cewa da akwai yaran da ma ba su taba zuwa makaranta ba Yusuf Mustapha dai ɗalibi ne a wannan makaranta kuma ya kasance maraya. In ka lura a makarantar nan kullum muna zuwa makarantar nan ko ba mu ci abinci a gida ba ana ba mu abinci a nan wajen idan mun zo da safe kuma idan mun tashi break ana ba mu abinci. Gaskiya muna jin daɗi sosai kuma gaskiya muna alfahari da shi. Kalmata Goni Sharif ina makarantar Peter Prowess da yake Bori makarantar marayu. Ina SS3 gaskiya dai muna jin daɗi a cikin makarantar nan saboda babanmu ya ɗau mana nauyin karatun wato director mu yana ba mu takardu sometimes idan mun je mun tambaye shi ko wani damuwa mu yana ɗauka mana yana ɗaukar nauyin karatun ba ma biyan ko sisi a cikin makarantar nan a in school fees kyauta kake karatu a wannan makaranta kyauta muke yi ba taɓa karɓan kaɓo a gurin mu ba an ce kuma akwai abinci da ake ba ko haka shi kuma gona biya na a kyauta ke ba kowane mutum ɗaya in har ya zo makarantar nan yana karɓan abinci a koyaushe lokacin break ana ba mu kuma ba ma biyan ko biyar akan abinci wasu marayu daga cikin ɗaliban makarantar Future Prowi Islamic School kidan da gidan talabijin ta zaɓa a satin da ya gabata Haruna Dauda biyu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau Masu sauraro mu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri masanin tarihi Muhammad Ai Usman zai shigo shirin ya duba mana ajin jagorori koyon bokon arewa da ya ce wasunsu tuni sun juye sun koma 'yan jari hujja. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban tsiya. sun kawo wani canji ko gyara ko kuma sun yi magana an karba ba za ta yi tasiri ba saboda waɗanda suke sama ɗin ina fatan ka gane saboda ga zahiri yanzu dai ga gwamnonin kudu idan ka je jihohinsu za ka ga ci gaba koya yake amma arewacin najeriya babu banda talauci bakin talauci sai fatara da yunwa da rashin ilimi shi za a gani amma a cikin haka za a ga suna tafawa suna shagalin su ba abin da ya ralle su kawai duk inda za su je sai su ɗauki jirgin sama a biya miliyoyin kuɗi a ƙarshe duk shekara idan aka ware ma kuɗin jirgin sama da gwamna yake hawa wato kowa sai ya rike kai a wanda kuɗin rabin kuɗi idan zaka zai cire a ce abinci za a siyo a jiharsa ko ina sai an ji a nan. wato malam muhammad ina ga abin da kake so ka faɗa a arewa kamar akwai bambanci ne tsakanin yan jari hujja da talakawa. ai ba yan jari hujja yanzu a arewa ina arzikin balle a jari hujja a arewa yanzu barayi ne kawai da bandit da barayi a siyasance da barayi a bokwance duk taron wato marasa kishi ne kaɗan ne za ka samu na kirki kuma akwai na kirkin tashi daga gwamnonin arewa akwai na kirki yan majalisun a kowane mataki akwai na kirki amma ba yadda za su yi al'amura sun riga sun caɓe a game da batun mu da misali ka ɗauki batun wato matsalar rashin tsaro da take damun arewacin najeriya saboda haka ba wai ba na garin ba ne amma dai aksariyar waɗanda suke tafiya a cikin wannan tafiya na tabbatar maka mutane ne marasa imani in kana so ka gane haka ka tafi kudancin najeriya yau kana barin arewa kana barin abuja idan ka nausa kudu za ka ɗauka wallahi ba ƙasa ɗaya bace a fuskar tattalin arzikin a fuskar zaman lafiya da kwanciyar hankali da siyasa da ci gaban ilimi da kuma yadda zamantakewa ta al'umma take da duk miyagun laifuffuka da muke ji fashi da makami damfara da sauransu a kudu ake ji to yanzu mu mu ta ma wuce ba wanda ba za a iya sacewa ba ba wanda ba za a iya kashewa ba ba wanda ba za a iya damfara ko a cuce shi ba in ba a cuce shi a gwamnati ta ba za a cuce shi barayin daji za su cuce shi in ba su cuce shi yan ta'adda da sunan addini za su cuce shi sannan duk cikin irin wannan tafi da ake yi ma nasiru an rasa ba wani zakakuri da zai tashi ya ce ga matsala take damu balle a da'i maganin ta ya za a yi akalla dai a gyara saboda yara masu tasowa su masu dan samu wata moriya da za su ce iyayensu na arewa sun taimake su to wato gyara mai sauƙi ne amma sai an cire kisan zuciya tukunne yiwu kaga dai na ɗaya yanzu in ana so a gyara sai an gyara jam'iyyun siyasa misali a ɗauki manufofinsu da aƙidunsu tun da dimokuraɗiyyar nan ita ce yanzu guda ɗaya tilo tsarin da ake bi a duniya sannan kuma mun ga ƙasashe da yawa da suka amfani da ita to idan aka gyara jam'iyyu ya zama da jam'iyya tana da manufofinta masu kyau kuma akan ta take tsaye shugaban jam'iyya shine shugaban jam'iyya zai dauki sanda sai kwala gwamna ya kwala dan majalisa kwala shugaban eh, shugaban karamar hukuma da kansila ya gaya wa duk mutane abin da shugaban jam'iyya ya faɗa shi za a yi shi kuma shugaban jam'iyya da kundin jam'iyya zai amfani to idan jam'iyya ta kafa gwamnati ta kafa gwamnati ko bata kafa gwamnati ba wayannan manufofi nata a su ya kamata ta tafi da su za ta ilmantar da mutane mun gani a india idan ta kafa gwamnati da wannan fawa da take da ita ta gwamnati da ita za ta ci gaba da wannan za ta gyara bangaren addini domin sai ka yi maganin wayannan malaman wanda su mutane da suke tara suke saurara su dole sai gwamnati ta fitar da tsari da ake kama a kasashen larabawa wanda zai zama ba za ka fara da'awa islamiyya ba sai ka samu cikakken horo masanin tarihi dakata a nan kuma tamkar ka haɗa baki da dattijo Hussaini Gariko kan batun na jari hujja a arewa. In kiwciyar bawa da kyakkyawa take in Allah da Allah zai tsare shi. Kuma abin da aka manta mun kasa kallon masifar da ta sa aka kori PDP yanzu a yaya aka kai gaci ba masu wannan hangen. Shin ƙasa ɗin tana jin daɗi ko ƙasan tana jin wuya? Amsa ƙasan tana jin wuya. To suna yin kuka? To wa ike kallon kukan su wa ike share musu hawaye? Babu. gwamnoni an ɗeba arzikin ƙasa an zubga a gurinsu sun tara daga su 'ya'yansu su fitar waje suna jan suna gidaje a ƙasashen waje suna gyarawa saboda ga an ce gwamnati ta faɗi wani ma ba zai handin oba ba tafiya zai yi ya je ci wannan abin da ya ɗebe na jama'a amma in ya gujewa talakawan najeriya to ba zai gujewa kuma allah a can rana gobe kiyama dan zai tafi kabari sa ko yana so ko baya so sai ya je kabari in ya je kabari zai tambayi yanda ya da dukiya bitalaman ta jama'a wanda aka danka hannunsa don ya taimaki mutane saboda haka mu yan bokon najeriya wanda suka wanke rigar suka zo suka yi wa siyasa kwanta-kwanta suka kwace to babu shakka za su gaya wa ayazan ira na gobe kiyama ko su gyara su yi abu mai kyau ko kai su gyara duk ɗaya allah ya tanadi komai rana gobe kiyama za su je su tara wato haji husaini dai tunani ya nuna waɗannan mutane sai a lahira ne hukuncin su zai zo amma nan duniya sun fi karfin doka kenan yo wa zai musu ina dokar take ai dokar tana kan mai karamin karfi mai satar rago ko akuya <laughs> amma waɗanda suka sata sai an kai su kotun su yi lada wani ya bada biliyan biyu wani ya bada biliyan ɗaya shi kenan ya zo ya tiyawansa ya saci biliyan hamsin ya bada biliyan biyu ya zo yana cin dina daga yayansu su yi burga su hau babura masu tsada su motoci su ta kwalewa a gari saboda haka kaga shi kenan su kai talaka sai ka zama ɗan kallo wai ina jin wani ya ce za a ci gari a barka da kuturin bawa to ai ba kuturin bawa ba abin da ya kai kuturin bawa ganin kuturin bawa baka yi ba ganin kuturin bawa ma baka gani ba balle a ce an barka da kuturin bawa ina ka ganshi ma balle a barka da shi saboda haka wannan ta'annakin ya kamata 'yan siyasar najeriya wanda suke tasowa su gyara halayensu mu ɗauki lokacin da aka yi jamhuriya ta biyu kenan zan ce lokacin da shagari zo mulki satar da kamfila yanzu ya yi umar duko bai yi ba amma akwati aka jefa shi aka tabbata aka ce ya saci kuɗi yanzu da ya mutu an lissafin miliyan nawa ya bari ba yi ba to wayannan kuma matasan suke cewa lokacin su ne a ba su dama to ga su wayansu ma suna ce su yan kasuwa ne sun samu kuɗin su an ji gwamnati faɗi ma za je su kasuwancin su saboda sun sayi kuɗin da su suka noma ko ubansu ne noma kuɗin da gyaɗa ko wake ya tara musu za su ci saboda haka yanda mu muka sha wahala kuma suke bai mutane ke shan wahala in Allah da su ma sun sha wahala in sun gyara domin Allah mai karɓar tuba ne amma duk wanda yake kan kuskure bai tuba ba bai gyara ba to na tabbatar Allah ba zai taimake shi ba a nan alhaji husaini bari a takaice mu dubo abu da kusa da ko karshe a zaben 2023 in allah ya kai mu shine babban zabe da za a sake wancan karon ka bayyana ra'ayin eh, mulki kar yan arewa su bari mulki ya bar arewa domin za a samu matsala daga baya wasu na maganin kar a yi mulkin karba karba kawai a duba cancanta kawai a zaba shi yanzu wani ra'ayi kake da shi an duba yanzu ga najeriya nan matsalolin tsaro ga mutanen biyafara na magana ga 'yan oduduwa ma duk sun fito ko duk an danganta shi da wannan zaben ne na 2023 a hmm. ah, to ayi a abin da nake faɗa na suru ai ne maka maganar demokuraɗiyya a cikin demokuraɗiyya akwai gun da ake ce yi karba karba akwai ta a tsarin mulki na ƙasa akwai karba karba ai ba mu magana karba karba a mulki a ƙasa wa ya dace wa zai iya wa ya ke tausayi ko a ina ike ko musulmi ne ko kirista ne ko ma ba da addini in dai na kirki ne domin Allah yana riƙewa yana bai mutum mulki ya ja ya tafiya da kansa ko da kafin ne in yana da adalci kuma idan mutumin da ba musulmi musulmi ne kuma ba shi da adalci ya dauki mulki Allah ubangiji yana jarrabarsa shi ma ba zai bashe ba saboda haka ya kamata a dawo da kasar tushen demokuraɗiyya cikakke. masu sauraro da wannan za mu sake dasa aya a shirin wannan mako in allah ya kai mu makon gobe za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka ni na nasiru da hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sai ku himmatu don ku gyara kasar. Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Malam Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Malam Hassan Hamza Sile Tankarkar a jihar Jigawar Najeriya. masu cewa assalamu alaikum muryar amurka hakika wannan hukunci da kotu ta yankewa tsohon shugaban hukumar tattara kudin fansho abdulrashid maina na zaman gidan gyara halinka na tsawon shekaru takwas zai zama darasi ga masu rike da manyan ma'aikatan gwamnati da ke kokarin azurta kansu da dukiyar ƙasa domin ganin buzu a masallaci ya ishi tinkiya wa'azi. Sako na gaba ya fito ne daga Bafu Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers. Mai cewa muryar Amurka ku gaya wa 'yan siyasarmu na jihar Gombe cewa su mai da hankali domin sauke nauyin da Allah ya ɗora musu na jagorancin al'ummar jihar mabambanta. Ba wai su dinga kawo mana rudamin siyasa da yamutsi a jihar mu wacce ba mu da ta ba. Don kawai cimma manufofinsu da kansu ba na al'ummar Gombe ba. Sako na ƙarshe na Shehu Adamu Rijau ne. mai cewa rushe gidan wani mutumi da ake zargi da taimakawa 'yan bindiga da gwamnatin jihar mutaneja ta yi amina ya yi daidai dama roƙonmu kenan allah ya ci gaba tona asirin duk wani mai hannu cikin wannan aika-aikar da ake yi a ƙasarmu kowane ne shi kuwa madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. Wasu mata daga wani gari a yankin Amhara na kasar Habasha sun zargi mayakan Tigray da yi musu fyaɗe da karfin bindiga da kuma ƙwace dukiyoyinsu. wani ɗan jarida Amurka yanzu haka da yake tsare a ƙasar Myanmar bisa tuhume-tuhume daban-daban yanzu haka yana fuskantar wasu sabbin tuhume-tuhume guda biyu na ta'addanci da kuma ta da zaune tsaye a yau talata a cewar alkalinsa a wata babbar kotu da ke yon. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare. za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harambe da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.